Taron muhawarar bainar jama'a ƙawancen kungafen na ƙungiyoyin kare hakkin mata ya shirya domin tantaunawa a kan wannan sabon al'amari da ke fayyace illolin da taɓarɓarewar tarbiyya ta haddasa da kuma irin barazanar da hakan ke yi wa zamantakewar al'umma. Hajiya Fatima Madam Kako ita ce shugabar ƙawancen na kungafen. Duk wanda ya ce lalaci ya ce batsa ya kai ga ciwo. Mu kenan muka kai wannan conference a buskan wannan tarbiyya ta yaran ƙana kufle avec wanga ciwo da ake ce ma na zamani ciwon sida tunda suna kama shi da su dauki ciki su subda ko kuwa ne ta dauki ciki wurin aihuwa ta yi tsarin yoyon tsari kaga duka cikin wannan tahiyoyin lalacin wannan ne na yan mata zurewa amfani da shafukan sada zumunta na daga cikin manyan dalilan da aka gano cewa suna ingiza matasa rungumar ɗabi'un da ke jefa su cikin haɗarin kamuwa da cututtuka makamantan sida in ji hajiya nafisa a gada da ke ɗaya daga cikin mahalarta wannan muhawara wannan wanda nasara yake cima rezo sosiyo har da su suka yi contribute a lalacewa iya mata har su suka shiga suka lalace kuma kai ni dai sai in ci har mu uwaye ma sai ka ga uwa mace tana can tana wani aiki ɗaya ta ke kallon seri ita za ta zo ta kwatanta mata abin da ake cikin siri yara sun lalace su komi so suke yi ba ka da gashin wani ka ce ka yi kitsan wani yara ƙanana suna ganin kamar yara abukansu sun yi abin duniya suna so su iske musu kaji kuma abin da ita eh, representant kin sida ta haɗi ta ce yanzu duka kankanin kankanin yara su ne suke dauke da wannan ciwo kuma manyan maza latijawa su suke sa musu to yanzu ku journalist ai ku ku ba ku gani daga ina wannan masifa ta ministar cigaban mata da kare hakkin yara hashiya zainabu elbak adam ta bayyana cewa tuni gwamnatin Nijar ta yi nisa wajen neman hanyoyin da za su taimaka a takawa wannan matsala birki. To gwamnati gaskiya bai kwana bisa wannan. Duk irin wannan abu na asha da ake gani cikin rezo sosiyo ana nan ana nazarin a ga yadda za a yi a hana shi ko kuma a rage shi. kuma uwaye sai zamanto su kama su kama tarbiyyar diyansu daga gida tarbiyya ke farawa kahin a kai shi lakwal kahin kuma rariya ta ɗauke shi tunda tarbiyya ma cikin rariya kwasar da suke suka gida mun shaida mu masu da shi abu da suke kawo kokari cikin Nijar mun shaida ma duk wasu kungiyoyi da ke kana su kokari bisa tarbiyyar yara mun shaida ma uwayenmu yan uwanmu malamai muka ce a kama saboda wannan abin ya zamanto

他妈的